tambaye ki nake ta aka yi wannan cikin ya samu bayan iyayenki sun sani ni tun kafin mahaifina ya rasu ya san ina da wannan matsala duk abin da na tara a duniya bai zama min komai ba saboda ba haihuwa kuma likitoci sun tabbatar da haka kuma a gidan nan daga ni sai ke sai abdul binta na ne kawai ba tambaye ka nake ba abdul ba tambaye ka nake ba binta ta ya aka yi wannan cikin ya samu ina mami da duk ne san kanin miji wasan kanin miji kuke da abdul din yanzu abu tun ba ka tafiya nake tare da kai abu yanzu kai za ka ci amana ta kenan ni bakin aiki na gidan nan ne ban ruwa na ta da yanzu aiki na shi sa kake ta togace magana a magana dama a gida take kenan Binta, da ke da abin kun ci amanata. Ba ku tausaya min a larurar take tare da ni ba. Me kuke bukata a guna wadda ba na muku? Ban boye miki ba. Kuma kika ambata da bakinki a gaban iyayenki a cewa za ki haƙura da zama da ni har idan Allah ya ba da lafiya a samu sauƙi. Ko ba shi jika faɗa ba? Wuri za ka yi. To shi. Ai, to shi ke. Tun da hakun halatta wasan ƙanin mijin. Kowa ya rufe asirin wani Allah zai rufu na To, shi ke nan. Naji, kaga ya zama dole. abinda nake gani na ɗauka mahaifina amanar duk inda nake ba zan iya rabuwa da kai ba kaga da rabuwa da kai ta zama dole kenan domin haka zan zauna a bani da mace ko kuwa ba magana haƙuri ba ne abdul ba magana ita ta jawo ba ai na ce ma idan duk lokacin da ka ji kana son mace ka gaya min in yi ma aure ka ce min a sai ka gama karatu ashe abdul karatun ka wato a cikin gidana kake yin sa ka to ko kuka yi abun a kunya ku kuma Yeah, <laughs> da karfan da mijina wallahi ka ga abin da ka jawo to kika ka jawo na shiga uku karfan da mijina inna lillahi wa inna ilaihi me gida ga ibin ta na kai ka jawo mana ya kika jawo kai ka san annabi ne ne ka